ونفذ Allah ya sake haɗa mu wannan masallaci mai albarka na babban malamin mu jagoran tabbatar da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakin ciki yan shi'a da yan gargajiya da malaman fada da miyagun yan siyasa. Malam Musa Ayuba duk kowa da zaɓulla. A wannan rana mai albarka ta ranar Talata wadda ta yi daidai da 25 ga watan Ramadan hijirar mai gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da da ɗari arba'in 1443 a wanda ita ce ranar da za mu rufe wannan tafsiri na alkur'ani mai tsarki muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mu rafu wanda muka kai a wannan wurin Allah ya yafe mana ya shi a cikin zukatan mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada ya sa shi cikin ni na ayyukan mu da akwai manya-manyan malaman ko da suka zo waɗanda za su dan ce wani abu abinda zan yi muna ishara da shi shine mu zama masu tsoron Allah a cikin kowane lamari Biyar da al'amari ya kaya mu zama muna da ikhlasi a cikin al'amuran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya yi ta faɗa akwai hadisi sahihi hadisin abdullahi bin amr bin al-as hadisi ne ingantacce annabi muhammad sallallahu alaihi wa wasallam yake cewa inna allaha la yaqbilu ilman tizaan yantazi'uhu min an-nas ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا ba aftau bi ghairi ilmin fa dallu wa adallu hadisi ne sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah la yaqbidu ilman tizaan yantazi'uhu min an-nas Allah baya dauki ilimi rana guda malami ya tumbata da ilimi ya iya tafsiri ya iya hadisi ya iya qur'ani ya iya fiqh a waye gari malamin bai san komai ba Allah baya yin haka nan shine inna Allah la yaqbidu ilman tizaan yantazi'uhu min an-nas walakin yaqbidu al-ilma bi qabdi al-ulama Allah yana kwashe ilimi da ta hanyar ɗauki malamai duk wani malamin da ya kamata a fa'idanta da shi sai a samu wasu sun koma gehe suna suka dai su ce manhajin ba bai iya ba a yi ta suka a kwana a tashi sai Allah ya ɗauki malamin sai a bar mutane kawai suna fagamniya yanta ziƙul ilma bi qabdil ulama hatta idza lam aliman har ya zan ba wani malami duk wani wanda ya karɓa sunan malami wanda ya ji gishiri a gidan karatu Allah ya ɗauke abinai to me zai faru ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan sai mutane su riki shugabanni jahilai a dauku mutun da sunan ilimi amma babu karatu tare da shi a tallata don yanzu karatun ya zama kamar siyasa duk wanda a tare da kai shi an malami wanda bai tare da kai ba malami na ba bai san manhajin ba bai san kaza ba wannan yana cikin musibar da ake husanta wanda ya kamata musamman mu ɗaliban ilimi mu ji tsoron Allah wasu abubuwa da ake yi ba daidai ba ne ba zai taɓa yi wa mutum ya shekara goma sha biyar ishirin yana karantar da kai addini ba rana guda ka tashi ka ce bai gane ba wannan ya nuna wauta domin in bai gane ba to kai ma baka gane ba don in an ka cire shi babu tarihinka kuna fahimta don haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hatta idza lam yubqi aliman hayya zan ba wani malami wanda shari'a ta san malami na don haka ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan sai mutane su riki shugabanni jahilai fasu'ilu sai ai musu tambaya fa aftau bi ghairi ilmin sai su bada fatawa ba tare da ilimi ba su bada fatawa ta jahilci fa dallu wa alallu sai su bace su batar Allah ka tsare mu da bacewa daga batarwa duk yadda al'amari ya juya Allah ka tsare imanin mu Allah ka sa muna cikin masu riko ga sunnar annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma ita gaskiya haka ta gada tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam haka ake faɗa da ita a yi ta hayaniya a yi ta ja wanga ya ciza wanga ya shura wanga ya soka amma wallahi ba abin da za su yi ma gaskiya in dai gaskiya ta in ka ga an taɓa ka to lallai ka sani sai in ba gaskiya ta ba amma in gaskiya ta ko an samu jarabawa to Allah zai Allah zai taimake ka zai baka nasara akan makiyanka bayan haka akwai hadisai da dama manzon Allah ya yi ta yi muna wa'idi da tsoratar da mu game da bahwade bahwade bala'i na duk inda malamin hwada yake hadari na musiba na cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai bada misali kun san manzon Allah yake kowa fasaha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma zai ibani ja'iani ursila fi ganamin bi afsadallaha min hirsil mar'i alal mali wa sharafin lidinihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma zai ibani ja'iani ursila fi ganamin kerkeci guda biyu ba kura ba menene sunan kura shine addaba'u. Kyarkeci ba kura ba me yasa manzon Allah ya kawo kerkeci saboda kyarkeci in ya zo ga garge in kana da nagge ɗari duk sai ya kashe su kuma ko kafa guda bai iya canyewa saboda ɓanna ta yi to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kerkeci guda biyu masu jin yunwa a tura su cikin garge na bisa she bannar da suka yi bata kai bannar da malami ka yi in yana son girma kuma yana son kuɗi kuma dukkanin su cikin addini yake son su ba sun ya kai sarakuna su ga girma ne masu mulki su ga girma ne sannan kuma yana son su ba shi wani abu bannar da yake yi bata kai bannar da wannan kirkecin kai bata kai bannar da wannan malami ka yi a cikin addini ba ya ku al'umma ba mu da wata musiba wadda ta kai wannan a samu malami Allah ya ruha mai asiri ko yana kasuwanci ko yana wani aiki abin da yake samu bai wadatar da shi ba abu don shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato ba wadata ba dai tarin gidaje da tarin rangamomi walakin nal gina gina nafs abinda an wadata wadatar zuci ya Allah ka sa muna da kana'a don haka kwadai abinda bahaushe ka cewa mabudin wahala don shi zaka ga malamin ka ya shekara goma yana karantar da kai rana guda a baka yakkon gila ka koma kana suka te kana hudin bayye ka ba sai a tambaye ka tsakaninka da Allah in har kure yake akai ka taba zuwa rana guda kai mai gyara inda ka zo kai yi mai gyara bai gyara ba sai ka ce na taba zuwa ni gyara bai gyara ba amma da yake in Allah ya tashi tona mu mutum asiri sai Allah ya hissai ga hili don shi wani adibi yake cewa wa iza arada Allah nashara fadilatin du yaqata halaha lisana hasudin walau lashti'alun naru fi ma jawarat ma kana yu'rafu dibu arfi udin wa iza arada Allah nashara fadilatin in Allah na son ya watsa daraja ta wani bawan Allah wani mutum Allah na son ya ƙara watsa daraja ta da girma ne da ɗaukaka te duwiyat ataha Allah lisana hasudin sai a samu mahasada su yi ta maganganu manhajin ma ai ba a gane shi ba ai manhajin kaza da kaza ku shekara ishirin tare da mutum wai baka gano bai gano manhaji ba sai shekaran jiya tsakaninku da Allah wannan gaskiya ce Misuna abin kwadai Allah ka ɗebe makwaɗai albarka ba wani nace Allah shi ɗebe ma albarka ba kwaɗai mai gida kwaɗai don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta wannan ishara don haka wannan malamin yake cewa wa iza arada Allah nashara fadilatin in Allah na nufin ya watsa daraja darajar wani bawa cikin bayinai duyat atahalla halisana hasudin sai a samu halussa na makiya su yi ta maganganu su suna ganin suka suke yi sai Allah ya kara mai daraja shine duyat atahalla halisana hasudin walau lashti'alun nari ma jawarat walau lashti'alun naru fi ma jawara in ba don wuta tana hasuwa da abin da ta yi makwabtaka ba da ma kana yi urafu ɗibu arfe odin da ba a gano kamshi na turaren ud ba sai gobara ta kama sai a gano iccin banza da turaren wuta in an ka kunna wuta maƙetaci ba gane ya kunna wuta ba to sai an kunna wuta sai kamshi ya tashi sai mutane su kama ya sun turaren wuta a gano wancan iccin banza na. sai an fara sukan malamin Allah sai mutane su gano eh abin da yasa aka suka te saboda rike gaskiya rike amana maganganu maganganun da ya kai maganganu na da suke da asali a taskar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya Allah ka kare imanin mu Allah ka cire muna hasada da kiyayya da kin juna duk wani abu wanda ka sa hikidi cikin rayukan mu Allah ka cire shi wato abin da ya kamata ku sani cewa karbuwa da daukaka Allah ka bashe ta ba dubarar wane ta ba ba hikimar wane ta ba kana ganin ga wanda ya kamata ya daukaka sai Allah ya daukaka wani ba komi na Allah ya ma ba jaraba kana yi kuma abin da kaka nuna ma mutane Abin da kaka nuna ma mutane wani abu da kaka sai kana bayyana ma kanka mutane duniya cewa kai makaryaci hake me yasa duk lokacin da ni zo ni tsai da malam wane ni zauna tare da shi ni nuna muku shi ni ce ya san karatu ni nuna muku shi ina da clip ya hi 20 ina nuna muku shi ina cewa ya san karatu can wani lokaci sai mun ka sami misunderstand da shi sai ni komo ni zauna ni ce bai gane manhajin ba yana ma da matsala bai gane kaza ba dole ɗayan biyu ko dai yana ko dai ina nuhin can da ƙaryata ne ya muku ni ci amana ku nace ya san karatu yanzu kuma na zama mai gaskiya don haka ina haɗa muku bai san karatu ba ko ko tun can da gaskiya ta ni muku ya san karatu yanzu kwaɗai na nace wani wuri nika son akai na in yo karatu nace muku bai san komi ba dole ya zama ɗayan biyu wannan shine gaskiyar al'amari saboda haka muna roƙon Allah ya kare muna imaninmu irin waɗannan maganganun ba mu son muna yin su saboda tsakani da Allah bai kamata kai gina ka koma kana roshe ta ba amma akwai abubuwan da dole ba mu da yadda zamu yi zamu buɗe ma duniya su Allah ya ji kan malam Murtala Bello da abadan ya mutu ba ya faɗi wasu maganganu wanda gaskiya ce kuma insha Allah ina yi muku alƙawali bayanan za su zo akan wannan gaskiyar saboda haka abin da muka cewa ita wannan daga da mai kyahota da mai jehe da mai komi duk wanda ka ga yana faɗan boye matsoraci na wanda ya isa namiji gaba da gaba ya hitowa amma ka laɓe kana jehe ka jehe wanga ka jehe wanga gaba da gaba haka hitowa cewa gani akan matsala kaza kai ni nika tunkara amma ko ka laɓe kana jehe jehe aikin banza na wallahi kamar mutum ya kama jin takaicin wata na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 to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa bin wala kamar da yanda aka sanar jiya cewa yau ne za a rufe wannan tafsir da malam murtala ke gadanwa a nan insha Allah kamar yadda jama'a suke gani a sauran malamu sun halarto muna jiran dakun zuwa shi babban malamin cewa da malam Musa Lukuwa yana kan hanya zuwa insha Allah to kahin zuwan sa insha Allah ni bada abin magana ga sauran ɗaya daga cikin malaman mu ya ɗaya muna kalmatu shukur shine malam Mustapha Muhammad Jirga insha Allah falyatafaddal mashkurun akrabakallah